Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkanmu da haka da kasancewa da kuwa daidai wannan lokaci inda za mu kawo muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. su. A cikin mahimman labarun za ku yi cewa a cikin daren jiya ne 'yan majalisar dokoki suka kada kuri'ar amincewa da daftarin dokar kasafin kudin gwamnati na shekara 2018 tare da gagarumin rinjaye. A yau ne aka yi bikin buɗe kasuwar dole da ke sandar. A rahoton muna musamman muna ɗauke da ƙarin bayani akan bayar da magunguna kyauta ga yara a jihar Tilaberi. Ga labarun dalla-dalla. A cikin daren shiya ne 'yan majalisar dokoki suka kada ƙuri'ar amincewa da daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati na shekara 2018 wanda ya tashi miliyar dubu da miliyon shida 'Yan majalisa 133 ne dai suka kada kada wato ƙuri'a amincewa da daftarin dokar a yayin da wasu 29 suka kada ƙuri'a rashin amincewa sai dai sai mu saurari ɗaya bayan ɗaya ra'ayin 'yan majalisa na ɓangaren adawa isufu isaka da wato ɗan majalisa sa'adu dile shugaban gungun 'yan majalisa masu rinjaye kamar haka. Wannan doka tana kumshe da miyagun abubuwa zuwa ga kasar mu. Za ku gani a takardunku na biyan wuta a ƙarshen watan Janvier mai zuwa. Za ku yi la'akari da ƙarin kuɗaɗe na akalla kashi hamsin cikin ɗari. Hatta ma da kwale-kwale masu inji za a ƙara musu haraji jika hamsin a shekara. Jika ɗari hudu ga motocin bas-bas masu fiye da kujeru saba'in. Mun san abubuwan da irin wannan tsari ya janyo a wasu ƙasashe. Yau don suna cikin adawa ba su da milki saboda haka suke ta watsa miyagun kalamai akan wannan batun haraji. Don 'yan ƙasar Nijar su harzuka akan wanga ƙuduri da ya shafi zancen haraji saboda kar a biya haraji. Wa taɓa ganin a gina ƙasa cikin waɗannan irin halaye da suke son a tahi. A'a, 'yan ƙasar Nijar ba su iya ci gaba da tafiya haka. Har ila yau dai bayan amincewa da daftarin dokar kasafin kuɗin gwamnati na shekara takwas ƙungiyoyin fararen hula suma suna ci gaba da tofa albarkacin bakinsu, inda a yau da safe al'amin washar ya tuntuɓi Nuhu arzika ta wayar tarho ga abin da yake cewa. wannan ya ba mu mamaki kuma ya ba mu haushi tunda mun yi imani da lokacin da daga mu da dafite muka yi maganganu da su bisa kan maganar da aka ɗauko maganar doka da dafite babu wanda bai ce ba lalle sun yi imani sun gamsu da maganganun da muka yi na kwatanta lalle akwai kurakurai masu mugunya anniya zuwa ga al'umma in an tabbatar da su wannan doka yanzu wannan gyaran ma da suka yi ya ƙara fatawa tunda sun nuna kuma koma sai an raba gadon an ba kowa kowa cikin kasan da an ka bashi ne zai hudda rabon gwamnati ya bada matsalar da take nan gwamnati gaba da kawai ya yi tsayin gwamin jaki ya ce babu abin da za a wa cikin wannan doka in Allah da iko shi ya bamu damar ganin ƙarshen wannan aikin nasu mu ma a matsayin mu na 'yan ƙasa za mu ci gaba da shan hankalin al'umma dalla dalla bisa kansu gane wannan ba maganar siyasa ba ce wannan abu ne wanda in ya ga ya tabbata lokacin za a aiwatar da shi zai shahi kowane ɗan ƙasa. A yau ne Litinin shugaban ƙasa ya jagoranci bikin buɗe babbar kasuwar doli da ke zandar wadda aka sake ginawa a tsohuwar wajen kasuwar wanda wasu 'yan kwangila na ƙasar Turkiyya suka gina a tsawon shekara ɗaya. Wakilin Muna zandar Ali Wato Keta ya tattauna da Umaru Bukari, daraktan jiha da ke kula da fasalin birane da gine-gine ga abin da yake cewa. Le marché couvre une superficie de 8,43 hectares. Kasuwar tana da girman eka 8.43 ta kumshi gidaje 256, shaguna biyu rukuni takwas na makewayi, kofofi takwas, masallaci ne takwas, kuma akwai wani gida domin hukuma. A ƙasa akwai biro goma sha tara na ɗakin taro. Wannan wurin zai kumshi komisariya da hukumar jagorancin kasuwa. Ɗaukacin 'yan kasuwar jihar ne za su kula da wannan kasuwa, kinan ya kamata kowa ya kawo nasu kokari domin ganin an kula sosai da wannan kasuwar. Sacrifice pour bien gérer, pour bien contribuer à la gestion de ce marché. A ci gaba da shirye-shiryen sallar karɓa-karɓa na ƙasar Nijar ta zama jamhuriya wacce a wannan shekara za a gudanar a Tawa. Gwamnan jihar Tawa yana ci gaba da tattaunawa da ƙungiyoyi daban-daban, inda a ranar Asabar ya kai ziyara a wani tabki na babaye inda ake ayyukan tsabtace tabkin. Idrisa Adamu ya tattauna da gwamnan jihar Tawa Abdurrahman Musa ga abin da yake cewa sai mu saurare shi. Nous avons rencontré d'abord tous les présidents des commissions et leurs rapporteurs. Da farko mun gana da dukkan shugabannin kwamiti-kwamiti da kakakin su inda muka yi musu kiran su sanda cewa sallar sakola nan da kwanaki a akalla ashirin ne. Nauyi ne da yara taya a wuyan jiha musamman a wuyan su. Bugu da ƙari mun haɗu da waɗannan kwamiti-kwamiti a wuraren aikin su a yau da safe. Kamar da kuka gani suna cikin aiki abin da ke nufin cewa waɗannan mutane da suka bada kansu domin tawa sakola ta samu karbuwa sun san girman aikin da ke gaban su Lallai mun ga himma da mashagorantar waɗannan kwamiti-kwamiti suke da ita waɗanda prefe ne da kuma mayar. Mun ziyarci tafkin babaye ana ƙoƙarin gyara wannan wuri. Ina fatan shi ne wurin farko da mutane za su zo su yi kallo kuma su riƙe abin tarihi na tawa Sakola. Hadaddiyar ƙungiyar alƙalan shari'a na ƙasar Nijar Saman suna shirin tsunduma yajin aiki na tsawon kwanaki uku wanda zai soma daga shida zuwa takwas ga watan Disamba mai kamawa a cikin duka faɗin ƙasar Nijar a cikin takardun da ƙungiyar ta saman ta ajiye 24 ga watan Nuwamba tana buƙatar gwamnati ta gaggauta amincewa na basu wani mukami na 'yancin cin gashin kansu ga alƙalan shari'a. Ayuba Hassan shine sakataren ƙungiyar ta saman ya yi watanar Fude Ahmed ƙarin bayani. Notre plateforme revendicative, on l'a scindée en deux parties. Donc, il y a deux points. Koke-koken namu mun kasa su ne a gida biyu. Akwai bangaren da ya shafi sha'anin kuɗi. A nan mun cimma yarjejeniya da gwamnati musamman a game da batun tsarin albashi. Kuma akwai wasu abubuwa da suka shafi doka. Misali kamar rage wa'adin samun kuɗaɗen fansho na masu ritaya. Saboda saɓanin sauran ma'aikata, shi alƙalin shari'a sai ya zuba kuɗaɗe na tsawon shekaru ashirin da biyar aƙalla sannan ya samu izinin karuwa da kuɗaɗen fansho. Sannan kuma mun buƙaci a bamu waɗansu alawus alawus kamar alawus na hadari da alawus na kiran waya wannan kuwa domin a yi wa alkalai adalci muna tsammanin da waɗannan sabbin dokoki za a kyautata aikin alkalin shari'a magoya bayan mu sun matsa muna lamba ba za su iya ƙara jira ba sun yi iyakar kokarin su yanzu sai da gwamnati ta san nayi kenan waɗannan su ne da lalamu na ajiye takardar shiga yajin aiki A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne unguwar filin sarki da ke cikin birnin Agades aka ƙaddamar da wani shiri na tsabtace birnin Agades a ƙarƙashin tallafin wata ƙungiyar matasa da ofishin magajin birnin Agades. Wannan shirin zai tattara wato matasa ɗari na da'irar Agades domin gudanar da waɗansu ayyuka da zumar wanzar da zaman lafiya. Slimana Waifan shine shugaban ƙungiyar wato matasa Musa Maman ya tattauna da shi ga ƙarin bayanin da ya masa. Matasa an bar su ya euh, kamata a kula da su domin suna kawo gudunmawa sosai ga ayyukan ci gaban da'irori da yankuna. Matasa su mai da hankali ga dukan wasu ayyuka na ci gaban al'umma su ma masu ba da tallafi da su taimaka ma matasa ga ayyukan da suke yi domin taimakon ƙasa da ma al'umma. Muna da matasa masu kishin da jin ciwon ƙasarsu da za su iya kawo canji ga ƙasa. Don haka a kama ma euh, waɗannan matasa da ke ƙoƙarin ganin mu ta sami sauyi kamar sauran ƙasashe. A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne a filin Filinge aka gudanar da kokowar tankaɗe da rairaye na 'yan kokowa da za su wakilci jihar Tilaberi a kokowar da za a gudanar a jihar Sandar a wannan shekara. Musa Saidu Agali shine shugaban kungiyar 'yan kokowa na jihar Tilaberi ya tattauna ya yi ma wato Abdullahi Bagasa ƙarin bayani. Mun sami jiha takwas a hannu kamar filinge mai masaukin baki, balle yara, abala, sayi, kwalo, toroɗi, tillaberi da kuma tera. Abinda ya shafi 'yan kokowa goma sha ɗaya ne a kowace jiha, a jimilce 'yan kokowa tamanin da takwas kenan muke da su, baya ga 'yan rakiya da ba a ma lissafa da su ba. Wannan shekara muna son kawo canji na musamman. Kiran da ni zuwa ga masu kula da kokowa da farko ko tabul ne arbitir da su zaɓi ƙwararru. Haka kirana zuwa ga Prime Minister Birjira Fini wannan rana muna son a ce kokowar zandar ta yi daidai. Shi ma kwamiti da ma'aikatar ministan wasanni ta girka don tsarin kokowar mun yi kira gare shi muna son su yi tsari mai kyau. ɓangaren kirari ya kamata a shirya shi tsakanin 'yan kokowa hakan zai ƙara ma sauran matasa ƙwarin gwiwa shigowa cikin wasanni. Saƙo sako daga hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga baki da kuma masu gudun hijira a Nijar. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ICR na agada ta ranar uku ga watan Mayun shekara ta da goma sha bakwai. Menene aikin ICR? Aiki da manufar ICR su ne kare 'yan gudun hijira ta hanyar basu taimako da tallafi. wane ne dan gudun hijira dan gudun hijira mutum ne da ya bar kasarsa ta asiri da baya iya koma kasarsa domin kare rayuwarsa dalilin kabilarsa addininsa kasarsa siyasa ko kuma shigarsa wata kungiya ko kuma dalilin kasarsa ta shiga cikin mayacin hali na gama gari misalin wani yaki ko kuma wani bala'i idan kun bar kasarku ta asili kuna tsoron komawa domin kare rayuwarku ICR tana iya baku taimako ku sai ICR bisa lamba kyauta kan sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu ku rike da kyau sifili takwas sifili sifili sha biyu sha biyu kiran kyauta ne kuma cikin sirri za a haɗa ku da ma'aikacin ICR da zai baku gargaɗi. To, madalla yanzu kuwa za mu shiga kai tsaye a rahotonmu na musamman. Bayar da magunguna kyauta ga yara ƙanana har zuwa 'yan shekaru biyar wato yana ɗaya daga cikin abin da hukumomin ƙasar Nijar suka mayar da hankali a kansa wanda hukumomin kiwon lafiya suka tabbatar. Domin ƙarin bayani akan wannan mataki a cikin jihar Tilaberi, Habibu Garba ya tattauna da Ibrahim Guruza shugaban tsare-tsare na ofishin daraktan kiwon lafiya na jihar ta Tilaberi ga abin da yake cewa. Toute personne âgée de moins de 5 ans est prise gratuitement en charge Duk mutum mai shekaru biyar zuwa ƙasa da aihuwa ana kula da lahiyarsa kyauta gwargwadon halin gidajen likita. Ana ina son in ce matukar akwai magunguna a gidan likita ana ba da su kyauta, amma idan babu wasu magunguna tilas jami'an kiwon lahiya su rubuta takardar sayan magani. Kinan ya kamata 'yan uwan marishi lahiya su gane idan babu magani da ake bukata mafita ita ce a rubuta takardar sayan magani kuma ba cikin daɗin rai ne ake yin haka ba. Abin da ke akwai ana ba da shi ga mutane masu shekaru biyar zuwa ƙasa. Misali a game da yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro tsaro a bana ma'aikatar kula da wannan sha'ani ta tallafa muna da magunguna sosai kwatankwacin kashi 80 zuwa kashi 90 cikin ɗari na bukatunmu har zuwa ƙarshen watan oktobar magani bai kace ba a gidajen likitan na jiha dangance da abin da ya shafi kula da sauran cututtuka muna iya cewa alhamdulillahi tare da tsari na tattara kuɗaɗe da kuma kuɗaɗen biyan bashi na harkar ba da magunguna kyauta da wasu gidajen likita suka samu an yi kaiwar magunguna kamar yadda ya kamata kuma akwai abokan hulɗa na kusa da kusa kamar unicef unfpa save the Children da kuma Kurwa International da ke tallafa muna da magunguna masu muhimmanci. Sannan kuma tsohon tsarin kaiwa magunguna yana aiki. Tarban marasa lafiya shine ɗaya daga cikin abubuwa mafi karanci a gidajen likita. Muna ta ƙoƙarin janyo hankulan jama'an kiwon lafiya. Ya kamata su san cewa suna nan ne domin marasa lafiya. Wani salon magana ya ce kashi hamsin cikin ɗari na matsalolin marashi lafiya suna shafewa idan ya samu kyakkyawan tarbo. Ya waje ga jama'an kiwon lafiya su sake tabi'a, su kula da marasa lafiya sosai dangance da bukatunsu. accueillir et bien les servir eh, en fonction de leurs besoins. To madalla da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarunmu yanzu kuwa ga Habibu Garba ya shiryo inda zai kawo muku labarun harshen zabarmanci ai sauraro lafiya.